ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغ فتح الله به أعينا عميا وآذانا ثما وقلوبا غلفا خلق الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من الأمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد ينقوى ما سأل بركة ciki da farin ciki da kantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki da godiya a gare shi da wannan babbar ni'ima da ya mana da kawo mu wannan rana ta juma'a 21 ga watan zulhijja hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1443 ashirin da uku ga watan zulhijja wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu in ya inganta a jeren jiyar karatuttuka da wannan matsalaci mai albarka ya shirya wanda ya yi mishi matashiya gaba ɗayansu da usbu'un rasul yau Allah ya kaddara mana mun sake haduwa manya-manyan malamanmu duka ga sunan alhamdulillahi ba tare da tsawaitawa ba zan miƙa wannan amsa kowa zuwa ga shugaban zama shi kaɗai zai umfata shi kuma zai gabatar da sauran al'amura insha shugaban zaman shi ne a sheik al'imam abubakar jumare gidaɗo Allah ya mishi taufi'i falsafazal ayyuhar sheik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ƙara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama wannan yini na juma'a yau muna uku ga watan zulhijja hijiran ma'aikin Allah sallallahu wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 443 idan miladiya yau 22 ga watan bakwai shekara ta 2022 mun tattara wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala wannan masallaci namu na albarkawa Allah ya kara masa albarka mutanen wannan yanki mutanen wannan gari da sauran garuruwan musulmi mun tattaro domin karkarewa da kuma kammalawa da cikawa wanda muke fatan ya zama kitam homis akan waɗannan jeren giyan wa'azoza da mahabarori da laccoci wanda aka faro tsawon mako ɗaya da gabata duka an tattara ne ana bayani akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma idan an yi la'akari za a ga duka waɗannan wa'azoza da aka gabatar tun daga farko har ya zuwa yau wanda za a gabatar da izinin Allah duka an tatso su ne daga ayoyin alkur'ani mai girma sai dai kafin malam ya shiga karatu da gadan yana da kyau mu fahimci cewa waɗannan ayoyi ko kuma duk bayanin da kaji an yi akan annabi sallallahu alaihi wa sallama. to ba a taɓa komi ba cikin abin da ke da alaƙa da daraja da ƙima da mutunci cikin alfaman da Allah subhanahu wata'ala yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. domin ko a ƙasa ƙasa ba ga ba a yi magana a kan sautar kawfar ba ina a tsina kal kawfar kaga ba ta ci suratul shirah ba alam nashrah laka sadrak kaga ba ta ci wadduha ba ta ita ba kaga ba ta ci inna fatahna laka fatahan mubina ba kaga ba ta suratul najmi ita ma an yi magana akan ta ba waɗansu kuma ayoyi ɗaiɗaiku waɗanda idan ka duba ali imran za ka sami ayoyi masu yawa idan ka duba sautar tauba da an kafa wata aya cikin tauba kamar ayan da za a tattauna a kanta a yau amma dai akwai ayoyi kuma masu yawa a cikin sautar tauba waɗanda yake suna magana ne akan annabi sallallahu alaihi wa sallama sautar amfani suratul isra'i suratul hijiri surori dai mabambanta waɗanda yake idan ka bi su za ka ga bayanai akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da darajansa da kimansa duka dai wannan ana yi ne domin a fito da irin gatan da yake da shi a cikin al'umma irin kimansa a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda hakan yana nuni akan cewa duk wanda ya nuface shi da wani sharri ko batanci to batancin baya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya koma kan wanda ya nuface shi da batancin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka ana yi ne da fatan Allah ya karbi hanzarinmu da irin dan kokarin da muka gabatar kan kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama din yana daga cikin hukuncin shi akan mu muna fatan da haka Allah subhanahu wataala yi mana afwa yi mana gafara da kuma tsafi imanin mu a ranar tashin alkiyama kuma ya zaunar da mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kamar yadda aka gani a rubuce a yau babban malaminmu a sheikh bashir lawal ne zai gabatar da makala kuma makalan da zai gabatar za ta taƙaito ne akan faɗin Allah subhanahu wata'ala tsara kuma Allah mawaƙi na kafira wannan aya daga cikin ayon cikin sautar tauba ne ma'anan waɗannan kalmomi na larabci da zuwa cikin Alƙur'ani? to duk shi malamin zai yi bayani za mu ji ma'ananta za mu ji saƙonnin da ke cikinta za mu ji darasan da ke cikinta za mu ji mu kuma irin abin da za mu amfani da shi da abin da zai zafarar da mu a kan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa muna fatan shi malam bashir allah ya masa muwafaka allah ya datar da shi allah ya tsara harshensa allah ya ɗora shi akan daidai Allah ya fahimtar da mu abin da yake daidai daga cikin zantuttukansa da mu da shi Allah ya azurta mu da aiki kuma Allah ya karɓa da gare mu ah, ina ga ba ta da tsawaitawa ba za mu miƙa abin magana zuwa gare shi hasibullahu ta'ala Saga fata malam bismillah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 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya tsare mu daga faɗin abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da za mu haɗa, sannan kuma ya ba mu ikon sashi a cikin aiki da ikhlasi da taufiki bayan haka yan uwa na kasa abin da zan yi magana a kansa insha Allah ta'ala zuwa gida biyar abu na farko a tafsirul ijmali lil'aya dunkulallen tafsiri na ita wannan aya ko wani ɓangare nata abu na biyu me ake ce ma annasru a cikin alkur'ani mai girma da harshen alkur'ani sannan abu na uku fagagen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan nasru ɗin da aka faɗi a cikin aya fagage mabambanta na hudu insha Allah sabbin samun wancan annasroɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe shi a cikin aya kuma ya sa shi da zamiri na jami'i na biyar na ƙarshe insha Allah ta'ala ababen da suke zama tarnaƙai su hana samun wancan ɗin da aka faɗi a cikin aya insha allahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wannan matashiya da aka bada laqad nasarakumullahu fi na kathiratin wani yanki ne na aya a cikin suratul tauba kamar yadda malam ya gabata laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبر الله سبحانه وتعالى يكي فئي أجير بيانا irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabinsa ta goma shi daga darajarsa da kuma irin zamantakewar sahabbansa da kuma munafukai da suke cikin garin Madina a gefe guda kuma da kafare waɗanda suke wajen garin Madina wanda suke shirya makirci da kisisina domin ganin ƙarshen da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa da kuma sahabbansa ga baki ɗaya sai Allah ta'ala yake cewa da qad nasarakumullahu haqiqa Allah ya taimake ku sai yasa shi da zamiri na jami fi na kathiratin a fagage da bugirai da muhallai da wurare waɗanda suke masu yawa wa yau ne. sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake kuma a ranar yakin hunain iz a'jabatkum kasratukum a tashin farko lokacin da kuka burgu kuka rudu da yawan tuguni an ankum shay'an amma wannan yawan naku bai amfanar da ku da komai ba ضاقت عليكم الأرض بما رحبت sannan ƙasar Allah duka in ta muku kunci ثم وليتم mudirin, idan wasu ku suka buga da gudu suka juya baya An malami al'allama tubna kashiyar rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa yadkurullahu ta'ala lil sallahu fadlahu alaihim wa ihsanahu ladaihim a wannan ayar Allah ta'ala yana tunama yana ambata ma masu imani tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa mummunin da za a yi shi karshe Allah yana tuna mana gabashi ɗaya yana ambata mana fadalarsa da yayi akan mu kuma yadda ya kyautata mana fi nasrihi iyahum ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya taimake su ya ba su rinjaye fi mawaqina na fagage da bugirai da mahallai da wurare masu yawa min ghazawatihim a yaƙoƙansu ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam tare da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa anna zalika min indihi ta'ala kuma Allah yana ambatar cewa wannan cin nasarar da ya bada da wannan rinjaya da wannan galaba da ya ba mummunai tare da manzansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya faru ne daga gare shi annasru li'indiyyu ne taimako ne da rinjaye daga Allah wa bi da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya karfafe su da takdirihi kuma Allah ne kaddar haka la bi adadihim wala bi udadihim ba da yawan su bane shi yasa yace in a'jabakum kathratukum falam tughni ankum shay'a sannan la bi udadihim sannan ba da shirin su bane ko tanadin da suka yi ونبههم على أن النصر من عنده kuma Allah ya ɗaukaki sarki ya faɗi kan da masu imani cewa wannan jinjayen jinjar da ya bada da zafa gare shi ya ce sawa'un kallal jam'u au ketuwa Allah yana bada wannan cin nasara ko ana da yawa ko ba a haka babban malamin kishiri al'imam ibn kishi rahmatullahi alaihi ya taƙaita bayani a game da tasirin wannan ayar a dunkule ke da saboda ka wannan ayar ‘yan uwa masu albarka yana cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ya nuna kullarsa da su da yama manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba shi cin nasara sannan cin nasaran nan zai zama wani abu ne da zai ci gudana har zuwa ƙarshen duniya amma da shari'a idan an cika su idan an cika waɗannan shari'in to wannan nasu ɗin wannan cin nasarar to yana nan Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da shi shi yasa ya tashi a jami'i bai ce wala qad ka ba ce wala qad nasaraku Allah ya ba ku cin nasara ya ba ku ganaba ya ba ku rinjaye don Allah kuma shine asali sannan masu imani tabaul lahu su kuma suna bin sani a wannan cin nasara alƙur'ani mai girma 'yan uwa tun da kamar dirasa ce ƙur'aniya ya kalli kalma annasru da mahanga hudu kamar yadda manya-manyan malaman tafsiri suka ambata suka ambata babban malami al'imam ibn al-jawzi a cikin littafinsa nuzhatul a'yunin nawazin fil ashrahi wan nadha'ir ya kawo cewa malaman tafsiri sun kalli kalma annasru da ta maimaitacin alkur'ani su shurin mataki asalin kalmar nasru da ja annasrullahi wal fathu kaga asalin kalmar kenan da fi'ili ma bi kamar nan wa nasarakumullahu laqad nasarakum Allah kaman can wa laqad nasarakum Allah bi badr wa antum azilla haka nan da mudari'i in yansurkum Allah fala ghaliba lakum haka nan tazo da ismul fa'il nasir haka nan tazo da ismul maf'ul innahum lahumul da irin wannan yadda kalmar ta juyu alƙur'ani ya ba ta muhimmanci matuƙa ta maimaitu da yawa imamin jauzi ya ce ta zo da ma'anoni guda hudu na farko almanu abu na farko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a cutar da ku almanu nan. Allah ya hana a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam cutar wadda za a yi ma annabi sallama to ba za ta kai zuwa gare shi ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunsaru ay wa la hum a afirai za a saukata musu azaba ba a cikin wutar jahannama wala la hum yunsarun kuma ba za a hana a musu azabar ba wala la hum kenan ba za a hana a musu azabar ba ma'ana ta biyu da alƙur'ani ya kalli kalmar annasru ya bata al'aun taimako wadda da yawa an fi ta da haka al'aunu taimako kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yansuranna Allah man yansuruhu ai wala yu'inanna Allah man yu'inuhu Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari duk wanda ya taimake shi to shi ma zai taimaka shar'i ne wannan sannan ma'ana ta uku azzakaru Allah zai ba ku Allah zai ba ku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a cikin addu'ar masu imani ban sunna alal qaumil kafiri ya Allah ka ba mu rinjaye ka sa mu samu rabu kan kafirai don ma'ana ta hudu a ba. ɗaukar fansa ɗaukar fansa Ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda manin tafara ba'da zulmihi ulaika ma alaihim min sabil ai wala wala manin taqama duk wanda ya daukan sa ya rama abin da aka masa bayan an zalunce shi to wannan babu wata hanyar da zaka zarge su da ita Allah subhanahu wa ta'ala bai sa a zarge su ba waɗannan su ne ma'anoni guda hudu manya-manya da alƙur'ani ya kalli kalma annasu ya ba su kafin haka malaman luga kamar babban malami al'imam ibn faris yana fiya cikin littafinsa mu makayi su zuwa ya ce wannan kalmar ta nasara wadda ta kunshi nunun da fadun da ra'un ce ce asulun sarihun ya dullu ala itiyani khairin wa ita'ihi kalma annasru kalma ce da take fa'idan da itiyanu khairin wa Isa khair ka zace ma alkhairi kuma ka ba da alkhairi kaga kalma ce ita ba cikin abun gargi a cikin take kalma ce ta alkhairi duk inda ka ji kalma annasru to kalma ce da ke fa'idantar da ko kai ke alkhairi ko kuma ka samu alkhairi ko kai ka ba da alkhairi ko kuma a baka alkhairi ko kai ka aikata alkhairi kuma a aikata baka alkhairi haka babban malami alimam imam ibn faris wanda yana cin manya-manyan malaman lura na farko a karni na hudu ya ambata a cikin safin sa mu'jamu maqayisil lugha ko a ciki ki nasru shine Allah subhanahu wata'ala haƙin annabi sallallahu alaihi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya abin da ya shafi zatinsa Allah maɗaukakin sarki ji yadda a kashe manzansa sallallahu alaihi wa sallam abin da ya ɗiba ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam na rayuwa sai da manzansa sallallahu ya ci kashi kaf sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kayansa abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen isar da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi ta kaf bai rage komai ba abu na uku Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasara ya taimake shi kamar yadda ya faɗi a cikin wannan ayar da misali da yaki wannan duk suna cikin fagagen taimakon da Allah subhanahu wata'ala ya ma'annabinsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gansu. Gaba ta uku ita ce hakika Allah subhanahu wata'ala ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a fagage da yawa malaman tafsiri sun kalli wannan ayar da mahanga biyu akwai waɗanda suka ɗauki ittijahu ta'ami akwai waɗanda suka kalli suka ɗauki ittijahu tafsir malaman da suka ɗauki ittijahu ta'ami suka kalli cewa Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu fi mawazin kathiratin suka kalli mawazin ba ana nufin kawai majallatul ghazwi ba a wuraren yaƙi ba Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam rinjaye da cin nasara da rabo a duk wani abu da cikin yana da alaka da annabi sallallahu alaihi sallam wannan ittijahu ahli ta'min ce ba ittijahu ahli su wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri abinda suka kalla ke nan sun kalli cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathir kathiratin cewa al mawatin al kathira mawatin al ghazwi jagen yaki suka ce yayi gashi Allah sai ya buga misali sai ce wa yawma hunain yawma hunain na cin ayyamul arab al-islamiyya in an ce ayyamul arab al-islamiyya ana nufin al-ghadawat wal ma'arik wanda manzo Allah sama ya je da kansa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ture wasu suka je suka wakilce shi to wacce magana ta farko ta ce kallon aya matsayin cewa Allah maɗaukacin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi rinjaye ya ba shi cin nasara duk wani abu da ke alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai rage masa komai ba sallallahu alaihi wasallam to shine zamu lissafa wasu daga ciki da mahanga ta alƙur'ani da kuma daga cikin mahanga ta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan fassarar da malamai suka yi cewa rinjaye da cin nasara da galaba da taimako da Allah subhanahu wata'ala ya ba manzansa ba kawai a fagen yaƙi ba ne a'a komai da ke da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dai ya alƙawarin cewa ya taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ƙalubalanci wanda yake jin Allah bai taimaki manzan Allah ba ko Allah ba zai taimake shi ba yake cewa man kana yahudi allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirati falyamdur bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu Allah maɗaukacin sarki ce man kana duk wanda ya kasance ya gunnu yana zato yana tsammanin allan yansurahu Allah cewa Allah ba zai taimaki manzansa ba wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki manzansa ba zai ci gaba da bashi rinjaye ba ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa duniya wal akhira a duniya da lahira kaga wannan ayar tana ɗaya daga cikin abinda waɗancan malaman da suka zama ahlu ta'amin suka kalla cewa Allah ya ba manzo Allah sama cin nasara a kowane bangare da da alaka da shi fi duniya wal akhira a duniya da lahira me zan Allah ba zai ba manzon Allah ta salama in jaye ba zai taimake shi ba a duniya da lahira to falyamdud bi sababin ila sama to ya samu wata igiya ko tsani ya sa ta a sama ya kafa sannan sai ya kunkila igiyar yayi makan hangin falyanzur in ya kashe kanshi ya mutu to sai ya duba ya ga hal yuzhibanna kayduhu ma yutma'id cikin wannan mummunan nufin nasa da yake da shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam har yi da cewa Allah ba zai taimaki annabi ba Allah zai kala manzansa ba zai bashi cin nasara ba to sai duba ya ga shin wannan bakin nufin nasa ya tafiyar masa da kullun da yake da shi a zuciyarsa da damuwa babban malami al-imam Abu Mansur al-Azhar yace man zanna min al-kuffar anna Allah la yuzhiru Muhammadan صلى الله عليه وسلم على من خالفه فليختلق غيظا يموت كمدا فإن الله يظهره ولا ينفعه موته خلقا لكي أبن آية تكينك ألا ينك أبو بلتر كافرين waɗanda suke musu manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suke ganin cewa Allah ba zai taimake shi ba Allah zai kale shi ya fita mutunsa to su je su kashe kansu in su kashe kansu suna jin wannan kashe kansu da suke da makara kansu da suka yi zai sa su damuwar da suke da ita su tafi a game da haƙƙin musan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine tafsirin da mafi yawancin malamai suka zaɓa kamar al-Imam Ibn Kathir abin sa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo wannan tafsirin cikin jerin tafsiran da ya ambata na wannan ayar mai daraja malamai suna da tattauna akan ayar saboda zamir an ce an lan surahu Allah zamiri a ka'idar larashi yana zuwa ne li aqdi mazkurin qabla idan an ambaci suna a bayyane daga nan ya zo a ambaci wakilin suna to anan ba a yi maganar manzo Allah sallallahu kusan a surar kawai kuma sai Allah ya ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah wasu malamai sun kalli cewa ayar tana magana akan kowa ne duk wanda yake jin Allah ba zai taimake shi ba ya kashe kanshi amma al-imam ne kafir kafin su ga al-imam Abu Mansur al-Azhari malamin lugha kuma malamin tafsiri kuma malamin hadisi kan wannan fassara shi ba manzon Allah ta san shi nufi duk wanda yake jin Allah ba zai taimaki manzon Allah ta salama ba musamman irin wannan halin da ake ciki dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kayan bara duk wanda yake jin Allah ba zai taimaki manzon sama to ya kashe kanshi kaga kamar shine alfazazi ya kalla yace asu hasidu mut inna aishata an kafu shi me hasada da manzon Allah kuma je ka kashe kanka ka mutu inna aishata an kadu domin ku ka ci gaba da rayuwa to inna aishata an kadu rayuwar ka ta fita kowa muni da lalacewa cikin bukin ciki zaka lalace to kaga wannan tasirin yana da ƙarfi daga su kudagen da Allah subhanahu ta'ala ya taimaki annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda muka fara ambatawa akwai nasruhu ala almustahzi'in bihi Allah ya taimaki manzon sama ya bashi rinjaye akan waɗanda suke masa izgi kamar yadda yake inna kafainatal mustahzi'in wani abin da ke gaban sha'awa الإمام ابن حجر a cikin سأدور الثامنة عشان تفهم ببن مالني الإمام علي بن مرزوق علي بن مرزوق yake cewa wata rana tana zaune tare da cikin manya-manyan kiristoci da kuma wasu daga cikin tata magol sai wani babban fasto sai ya fara zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aibata yana aibata shi gefen sa akwai wani kare shi karen nan yana daure an daure shi kawai sai karen ne ya rika harzuka yana ihu sai ɗaya daga cikin masu hankali cikin manya-manyan kafaran nan sai ce da kai fa yake ba kana da kake yake ta dame shi kana faɗin sunan Muhammadu kana aibanta shi karen nan fa da kai yake ya ce a ne ne ya ga ina haka da hannu sai zuka ina mushi matsin da tsokana shi ne shi da kai mai yake fa in yi shiru cika riya na su da ya ci gaba da yi ba a cikin lokacin da karen ne ya tsanka igiya kekiya da aka ɗore shi da ita ba liyo kansa sai da ya kama wuyansa ya tsunka wuyansa mutane suna kallo haka al'imam ibn kashi al'imam ibn hajar a cikin addu'ar kamila da kashin tarihin babban malami al'imam ali ibn marzuk ya kawo ka kaga malamai suna ambata har dabbobi Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda su ga ana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kale ba wannan na farko ce wannan majal na farko ce min cewa Allah ya ba manzon Allah sama rinjaye akan dukkan wani wanda yake sanya kirgiri ga annabi sama ya rena manzon Allah sama ya masa rashin kunya ya saka janabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kale shi abu farko ce abu na biyu nasruhu fil hijra Allah ya taimaki manzon Allah sama ya ba sa rinjaye lokacin da ya Allah ya kaddara masa kuma ya hukunta masa cewa ya fi garin Makka ya koma garin Madina ka duba yadda abin ya faru da shirin da suka domin su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kama shi a daure shi amma ƙarshe Allah subhanahu Ta'ala ya bashi kariya suka fita da sahibinsa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu su kwanaki uku da suka yi a cikin gabu sau da irin kariyar da Allah subhanahu wa ya basu har suka zama suka wuce suka fi gyan madina lafiya lau ba tare da wani abu ya cutar da su ba Allah ya bamu labari ya ce illa tan su ruhu fusar na tsarahun ba rajahun ladina kafa rusa ne ya sanye ne in huma fil ghari in ya kulu da la ta hadan in Allah ma'ana fa an zala Allah sakinsa hu alaihi wa ayyadu bi junubin lam tarauha وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله سبحانه وتعالى yake cewa illa tansuruhu kun ku kun kyada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bashi taimako ba ku hana a cutar da shi ba ba ku daukan sa akan wanda ya cutar da shi ba to ku sani faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya bashi rinjayi ya bashi taimako ya bashi kariya iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafare suka fitar da shi da jikin su na haihuwa walidin wa ma walad shekarun hamsin yana cikin wannan garin kuma makkatu ahabbu biladillahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makka garin da annabi sama ya fi so ke nan haka ya waiga ya kalli garin lokacin da ya fita wallahu ya'lamu wallahi inna allaha ya'lamu annaki بأرض البلاد إلي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت kuma zan sama ya kalli mahimmi a ya ce ce wallahi Allah ya sani wannan garin na makashi na fi amma ba da don mutanen garin sun fi su ne wallahi da ba zan fita ba to kaji ƙaryani kenan so da haka sai Allah maɗaukacin suke ce ya ba shi taimako iz akhrajahu alladhina kafirai suka fitar da shi ya zama na biyun biyu babban tafsiri suka ce wannan wajen yana da ban sha'awa saniyas nai wa ake nufi man Allah sun ku saniyas nai ne ko ku sidna abubakar ne saniyas nai kaga su biyun ne dai duka za ta iya juyawa إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه ثانية اثنين رسول الله كيما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na biyun biyu ba ana nufin a daraja ba a a kasance wasu tare domin sun kasance taron ne sai da abubakar da mai suke fito da kudalarsa suke cewa huwa sanis mai shi su na abubakar in ka ɗauki shi ake nufi suka ce ba a hijira ba kawai abubuwa da yawa sanis mai nufin islam shi ne na biyu a musulunci sannan salis na nufin khilafa ne na biyu sannan salis ne fil qabr da manzalar kuma gashi ba suka yi da wannan kasancewa su na abubakar radiyallahu anhu a matsayin na biyu mutane biyu a wannan ayar to manzo Allah salama ya kasance tare da sahibinsa saniyat naini iz huma fil har lokacin da suka kasance a cikin kogon sau il yaqulu li sahibihi la tahzan lokacin da yake ce ma abokinsa sahibinsa mulaziminsa wanda suke tare da shi la tahzan kakka shiga damuwa a game da mai zai faru da inna Allah ma'ana Allah yana tare da kaga wannan taimakon da rinjaye da kariya da Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon Allah su kuma nabi ce har addinin ya zo mana yau Allah dai yadda a taɓa manzansa ba a kashe shi a cutar shi na uku نصفه بأحد صادقين في صحبته Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyautar abokanai sahabbai waɗanda suke masu gaskiya tare da shi wannan cikin abin da Allah subhanahu wata'ala Zima Bawa, shine ya bashi mataimaka na gaskiya shi yasa manzo Allah su ne ke cewa idan Allah ya nufin shugaba da arzikin duniya da lahira to sai ya ba shi mashawarta na arziki to abin da manzo Allah sallama ke shi yasa Allah ta'ala ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi ayyadaka bil mu'minin bi ma'ana wa bil mu'mini huwa alladhi da bi nasrihi wa wajen mu'mini Allah shi ne wanda ya ka ya ba ka rinjaye bi nasrihi da taimako da gare shi wadin mu'minin ai wala saraka kuma ya taimake ka da da suke tare da kai irin su abubakar irin su umaru irin su usmanu irin su aliyu irin su abdurrahman irin su talha da sauran sahabban manzo Allah sallama kowane fage kake nema wanda za a daga wani mutum a ce gashi ya kai to shi Allah ya ba da misalinsa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai ake takama da shi na ta goma shi da daraja to sai da Allah ya fitar da wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abun koyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwa ka kalli sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ka kalli halinsa wajen sadaukarwa da kyauta da natsuwa da hangen nesa da yawan ilimi da gaskiya da gaskatawa ka kalli sai na umar radiyallahu anhu a wajen ƙarfi a wajen addini da tsayawa a kan gaskiya ka kalli sai na usmanu a wajen kunya da natsuwa da yaƙana da kau da kai da taku to me kike nema da badawa haka za ka yi ɗauka to ga? da sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan Allah ya taimake shi ya ba su sannan na hudu nasruhu bi ta'lifi qulubi ashabihi wa وصدقوه wa وعزروه sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare na taimako da Allah ya mu manzo kuma shine da a lissafin mu shine yadda Allah ya hada kansa habban annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule masa su suka zama manufar su daya suka yi ma'anin su sama gaskiya abin da suke da gaske suke yi sannan suka gaggata shi sannan suka taimake shi suka ba da rayukansu da dukiyoyinsu da komai nasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin suke ce a ci gaba da wacce ayata ce wa allafa baina qulubihim bi ayyadaka bi nasrihi wa lil mu'minin wa allafa baina qulubihim kuma Allah ya haɗa zukatan sahabban manzon sama ya tunkule su su zama abu ɗaya. in za a yi abu za a haɗu a yi ya ke addinin ya ci gaba ba wanda yake da wata manufa ba addinin ba hatta ya kokan da Allah ta'ala ya ƙaddara musu suka yi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka ne da kowa manufa da ya za a yi ɗan uwansa ya dawo kan daidai ce manufarsu ba wata manufa ba shi sa yakin zai baka mamaki ana cikin yi a kira sallah a tsaya a yi sallah kuma a shugaban sallah ɗaya daga cikin ɓangarorin da ake yakin a yi a yana ka taɓa ganin haka in ka kashe wasu a ce a tsaya a yi musu sallah a yana ka taɓa ganin haka wanda yaƙi ne ka taɓa ganin an yi wannan haka wannan sai yaƙin da ake shi don allah kowa manufar shi ke gaskiya sannan fage na biyar shine nasruhu bi ru'bi masirata shahr Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi ta hanyar sanya tsoro a cikin zukatan abokanan gabansa wata daya kafin ya kai hari zuwa gare su ba su firgita ضاعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبعة أغلى الفلد غفل من الغنم حتى ما يواقع يتيكو راعت قلوب العدا انضاء بإسسه لا باركن لا باركن غندنر ياكن منزا الله سلما سنا رادنا زكاتن أبو كنان غابا كنفأتي جفلت غفل من الغنم كي كاتي وتتعواتي مكيا يما كننن تماكي sani bai musu tsawa da kake ganin sun kazana sun fargita to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki manzon su bai sanya razani a cikin zukatan abokanan gabansa kafin ya kai musu hari wata guda al-imam ibn yana faɗa yana cewa malamai da yawa sun ambaci cewa an ce masirar ta shaha annabi ya ce wata guda domin kusan duk inda mazan su ta yi hari a lokacin da yake raye to baya wuce tafiyar wata daya wata daya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce nusirtu da bu'li masira ta shahar cikin mu'idu khamsan lam yuqabunna ahad min al anbiya qabli an ba ni wasu abubuwa guda biyar da ba a ba wani annabi ba kafina cikin nusirtu da bu'li masira ta shahar an taimake ni an bani rinjaye aka sanya razana da tsoro da firgita a cikin zukatan abokan gaba tun kafin in kai musu yaki hari na wata guda za su razana malamai sun tattauna shin wannan mu'jizar da Allah ya ba manzo Allah ta sama za ta kasance karama ga waɗanda za su biyo bayansa malamai suna tattaunawa akan wannan cikin littafin hadisi malamai sun ambaci haka sannan daga ciki cikin misalan wannan Allah madawacin sarki ya ba mu misalin yadda zukatan kafarai suka surata. kaman a uhudu yace sanul qiti qulubi alladhina kafaru bu'd bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'awahum an-nar wa bi'sa wal-zalimin Allah madaukakin sarki ce za mu sanya tsoro da razani a cikin zukatan kafarai mu razana su saboda abinda da suka yi na shirka abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so kuma hujja a cikin littafin sa kuma sannan al'ahira makoma su wuta sannan kuma da makoma azzalimai sannan Allah ce wala qad nasarakum Allah wala qad nasarakum Allah wa'adahu if tahsunahum bi izni sannan nabiyu haka a yakin bunun nabi shi ma haka Allah mu da ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim min awwal al'ashr ma dhanantum an yakhruju وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يتم وقذف في قلوبهم الرعب هذا ولن صوران درازنا الله سبحانه وتعالى يبين شيء أتشن القرآن كما يبدأ ما زلت يا أم بتيش أتشن حديث الساعة إذا تشي متفق عليه وري مسيدا شيني نصره بإنزال الملائكة في المعارك الله سبحانه وتعالى يسوكد الملائكة a yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan ba ƙarfin taimako ba ne mala'iku an saukar da su a bada ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة حقيقة الله ياتي مكيك a بطر ba yaƙi kuka fito ku ba. sannan wa'antum azilla sannan ba ku da shiri wa'antum azilla ba ku da yawa ku sha wani abu sun yawa wadda ka ce Allah ce faƙaƙun Allah la'allakun tashku ku tsira dokokin Allah in kuka yi haka za ku zama masu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al mala'ikati munzali shin da ishe ku ba Allah subhanahu wa ta'ala bi saukar muku bi saukar muku da ku masu imani da wani adadi na dubu uku na mala'iku Allah ya saukar da su su su yaƙi tare da ku ku ɗari uku da goma sha wani abu Allah madaukakin ciki ya kawo muku mala'iku salatati ala mala'iku dubu uku sai ce a'a ba mu haka ba A'a, a'a sun tasbiru in dai za ku jure ku ku ci gaba da tsara dokokin Allah wa tukun min fawrihim hada kuma taimakon Allah ya zo muku ta wannan lokacin da kuke yaƙi da su kafirai a bada, to yungidukum rabbukum bi hamsati alatin min al mala'ikati Allah zai daɗa ku zai karfafe ku da mala'iku kuriyar wanda suke da ɗamara da alamar cewa ku suka zo su taimaka a bada kenan sannan an saukar da iska tare da mala'ikun غزوة الأحزاب غزوة الخندق شيما يا أيها الذين آمنوا da annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da yin haka manya-manyan misalai shine fito farisa wa ruhu buɗe waɗannan manya-manyan injiraturiyai da ake da su guda biyu mamlakoci manya-manyan masarautu masu taƙama da ƙarfin soja da dukiya da jin an isa guda biyu wanda a lokacin ba ƙasa ba masarautun da ake ji da su kamar su rumawa da farisawa aka buɗe su mutum zamanin sai na umar Allahu anhu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari mai ban mai sa farin ciki wanda zai sa mutum saboda farin ciki ya kasa bacci cewa italiya za ta dawo hannun musulmai italiya inda fafaroma yake za ta dawo hannun musulmai hadisi sahihi hadisin sayyiduna abdullahi ibn amr bin al-as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbansa su sahabbi suka the first time da ke turki ita ce za a fara budewa ko koruniyar rum ta ikali sai manzo sama ya ce madinatu jiqala tuftahu awwalan Constantiniya ita za a fara buɗewa birnin Constantiniya da ke Turkiyya to shi za a fara buɗewa ga ita kuma rumfa ita ma tuftar abin da malamai suke tattaunawa a kai hali tuftahu da a watan au an watan shin rum sojojin musulunci ne mayaka za su sai su buɗe ta da ƙarfin tsiya kamar yadda ake tsi da hausa ko ko a'a da awace za ta keta da yawan malamai suna ganin cewa da awaci za ta keta hu ta shiga haɓɓa da fafaruma ko shi fafaruma ya musulunta ba na yanzu nake nufi kowanne ne ma alkawarin Allah ne kuma manzon su sallallahu alaihi wasallam kuma manzon sai ba mu labari hadisi in kuma mun gaskata duk da kafin kafirci da ke wannan lokacin nan wuri da kuma ƙarfin soja da ake da shi domin babu inda ake sarauta ta addini a duniya a yau kamar kamar kamar bakita sarauta ake ta ƙarshe sarauta ta mulki da addini ba inda ake kaman a bakita to annabi kuma ya bamu labarin cewa za a buɗe ta wannan taimako ne na Allah subhanahu wataala da yamma manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan wuri na tara shine nasruhu bi baqa'i qa'ifatil mansura Allah ya taimaki manzon Allah sun bada sama wani taimako mai sa farin ciki cewa diyar da aka taɗa aka raya to za a gushe ba ana samun mutanen kirki masu a akan aƙida sahihiya masu tafiya akan manhaji na gaskiya na ahlus sunna wal jama'a har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da wannan duniya ko gabda wannan lokacin kuma yadda al'allama tun al'ushaidi ne ya fata ce gabda rikicewar duniya za a ci gaba da samu. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce yake cewa idza fasida ahli sham idan mutanen bilad sham wanda a yanzu sun kai kasashe wajen takwas filistin jordan lebanon da sauransu kanta sham ɗin wato siriya idan suka lalace fala khaira fiku ba alkhairi a tare da ku amma ku sani la tazalu qa'ibatun min ummati mansuri za a gushe ba ana samun jama'a a cikin al'ummata mansuri Allah zai ci gaba da su rinjaye la yaghduhum man khadalahum hatta taqum as-sa'a wanda ya fita batun su ba su taimako Allah ya riga ya taimaki su ba zai cutar da su ba to wannan shine wuri na tara wuri na goma nasruhu bi baqa'i shari'ati Allah ya taimaki manzon Allah su cewa shari'a za ta goma a bauta domin ababe guda biyu za su kasance suna nan alkitabu sunna suna nan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a cikin alkurani ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da an fito wato alkur'ani lallai tabbas mu ne za mu ba shi kariya malamai suka ce hibzul mubayyan yastabdimu hibza almubayyin sun suka manzo suna hiya almubayyin mubayyinatu lil qur'an kamar yadda al-imam yahya ibn yahya ibn abi kafir yake yake cewa as sunnah qadiyatun ala al-kitabi wa laysa al-kitabu qadiyan ala as-sunnah sunnar manzala kuma tana hukunta alkur'ani amma alkur'ani ba ya hukunta sunna al'imam ahmad ya ce ina jin kunya kuma wannan magana amma gaskiya ce tsarin haka ce to wannan yana cikin nasar da Allah subhanahu wata'ala ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallam wuri na goma sha ɗaya kuma za mu tsaya a nan insha Allah yusruhu bi ismati ijma'i ummati Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi sama kariya ya taimake shi ta hanyar cewa idan al'ummar su suka yi ijma'i to ba za su zama sun yi ijma'i akan kuskure duk abinda malaman al'ummar manzon sama suka haɗu a kansa suka ce daidai ne ka bauta ma Allah da shi Al'imamu imamu shafi a cikin risala ce mutum zai iya kafirta idan ya ƙaryata ijima'i. domin na ce wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma ka lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin wa ghayru sabili al-mu'minin as-sabil ghayru al-mujma'i alayhi shine ghayru sabili al-mu'minin sabili al-mu'minin kuma as-sabil al-mujma'u alayhi ke hanyar da sahabban manzon sama suka yi ijma'i akan ta ce abu kaza shine daidai kabu wannan ne wannan babu kuskure a ciki shi yasa babu kuskure akan ijma'in sayyiduna abubakar shine khalifa mazhabin farko ba kuskure haka umar haka usmanu haka ali babu sabani akan wannan khuruji akan wannan saban Allah annabi ne ce inna Allah la yajma'u ummati ala dalala kamar yadda limamin tirmidhi da wannan sa suka ruwaito da sanadi sahihi Allah baya hada al'ummar manzo kuma akan fata wannan ba karamin nasara ba ba karamin jinjaye bane Allah lokacin ciki ya ba annabi salama a gurguje abubuwan da suke jawo idan al'umma manzo Allah ta sallama tana son ɗanɗan nasarar da Allah ya ba annabi sai ya sa ta a ciki ya ce hu ya ce laƙad nasara kum da ce laƙad nasara ba Allah ya taimaki manzo Allah sama wannan kuma da lalace akan cewa hadda mabiyansa akwai akwai sabubba akwai shari'a abu na farko alimci bawo ilal umma al-muhammadiyya kasancewar kai kana cikin al'ummar annabi sallama to ana tsammanin abu na farko ma ka samu nasara ومما زادني شرفا وتيحا وكدت لأخمص السري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيلا أحسن شيء وكذا تكن الأمة بزالة السلامة وأن ما شل نترعي shi yasa annabi sama ya faɗi yake cewa masalul ummati masalul matar la yujra awwaluhu khairun am akhiru al'ummar manzon sama kamar ruwan sama ne ba a gane wai farkon da alkhairi ko ko malamai sun shagun wannan hadisi kama imam mula ali alƙari a cikin eh, mirkatun mafati shagun shafin masabi ya kama ganganun malamai da yawa na biyu imani na gaske shi yasa Allah cewa kana haqqan alaina nasrul mu'mini kaga sai an zama da imani kenan abu na uku du'a'u du'a'i salatuhum wa ikhlasuhum da mutane masu rauni a cikin al'ummar manzon sama suna cikin in aka yi ruku da su aka cikata musu Allah ya taimaki al'umma su yi addu'a sallar su da suke yi ikhlasin su da ke cikin zuciyarsu wannan ya cancanci Allah ya amfani da shi ba al'ummar manzon Allah sallama jinjaye a dukkan fagagen rayuwarta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka sannan wuri na wannan na hudu shine as-sabr juriya ba yadda za a samu nasara a ci gaba da samun nasarar da Allah ya ba manzo sun al'umma su ci gaba da samun wannan nasarar matakar ba su zama mai juriya ba da nau'ukan juriya da malamai suke ambata amma su ce fa inna nasra ma'a sabr kullun cin nasara yana tare da ne yana tare da juriya ne ba a jure ba ba za a yi shi ne bahaushe aiki ce mai haƙuri yakan dafa dutse. amma ya sha roma tare daga ciki Ta ma roman da ake nufi ba roman dutsen ba ne na biyar a taba tabbata na shida kasratu zikirillahi ta'ala yawan ambatan Allah maɗaukacin sarki na bakwai ma'atun lafi wa rasuli yi ma'alla da su biyayya da ba dama al'umma tana son ta samu nasara su ta ba Allah sai ta bi manzansa ta na zu'i al'umma ta zama ta guji musu da saɓanin da jin da amfani abin da bai kamata a yi magana a kansa ba a ce sai an kai abin da bai kamata ya zama rigima bai zama na rigima amma ma dama al'umma komai na ta na rigima ne za ta ci nasara ba Allah ya dunkule ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fa ce fasbutu in da abokan ka ba to ku tabbata Allah ya soke lokaci na duka اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فنانك يا أمبت ألا أمبتوني يوى لا تسامو ببنا وأطيعوا الله ورسوله قيل ألا كو من زلك ولا تنازعوا أطي مصر kafi saɓanin da zai da amfani protection za ku samu za ku samu karewar nasara ba za ku ci nasara ba da gabari hukum kuma ƙarfinku ya tafi kuna da yawa sai ce wasbiru ku jure inna Allah ma asabiri Allah madaukakin sarki yana tare da masu juriya nasara nasrullahi taimaki Allah فإن من نصر الله ينصره الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدام أنه هنا تشم أسباب النصر نقوم أتوكل على الله ذوبوك على إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبركم فمن ذا الذي ينصركم من بعد تيش وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا يتوكل لك نقوم شاء لا يعرفوا ذا سبب فلا سبب abin nan kuma kakka a ranka cewa domin dama tawakkuli yana da rukunai biyu ne al'akhdhu bil asbab fi at-tafwid al lillah kari ka sabbi komin kankantar sa kwarai komin kan iyaka abin da ya bayyana a gare ka yi abin da ka iya yi amma ka ji cewa ba wannan sabbin zai baka nasara ba wannan ka zo musu wakili ce sai na goma sha biyu a takwa tsara dokokin Allah حبيث ألا تشعرون أن نسخكم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ورين أنظروا مشاعك الشكر إذن تقودير ثلاثة أسباب الناس في ذلك الله لعلكم تشكرون لأن نشاهد الدعاء رباكي ذا بعد ذلك نسغى باء الدعاء ba su suke hana cin nasara suna da yawa amma ga wasu manyan yadda roƙon Allah ai Allah ce sadaka walaqad sadaqakum Allah wa'adahu istahsunahum bi'iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fi amri wa 'asaytum da isyani babban abu mummunan abu malami kai a cikin zabi ma yana da bayanin da ya a game da wannan aya sannan wancan musun da sabanin da bai da amfani da aka ambata sannan girman kai jiji da kai da jin kwanisa sannan na hudu ji a ranku cewa ku kun kai kai a kallon yawanku da adadinku yana ce sannan cikin hannu ya zama ba kwa komai kawai shi nan ku zama wasu sakasalilu ku zama matsorata ba ku da wani abu da za ku iya yi da ji a rai cewa Allah ba zai taimake ku duk waɗannan suna cin sabbin da suke da hana nasara ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ban san in shirya wuce lokacin da aka bani insha Allah din na da abubuwa da yawa ina godiya game da wannan damar da aka bani kuma ina fatan abin da muka faɗi ya zama daidai Allah madaukakin suke ya fi mana kurakuran da muka yi a ciki Allah subhanahu wata'ala ya kara ma wannan anguwa ta albarkawa albarka ita dama sunan gashi nan a fili yake eh. to Allah ƙara mata albarka kuma dama tana da albarka ga albarkan nan kullum ana gani Allah ya ƙara mata albarka Allah ya taimake mu malaman mu da iyayenmu da suke mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi a game da wannan dafa mana baya da suka yi suka ji mu kuma suka saurare mu muna fatan eh, za su ci gaba da kama mana akan haka وصلى ala وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم wa الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan bashir lawal Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya amfane ka da wannan aiki da ka gabata. Allah shigar cikin nisan kyawun ayyuka Allah madaukakin sarki ya kaunace ka kamar yadda ka nuna mana ƙauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan lakca alhamdulillah ta wato ta fa'idanta kuma ta ƙosar kuma malam wato kai co da da dama da mun samu waɗansu bayanai masu garɗi ƙwarai da gaske sama da abin da muka samu amma na yi imani da Allah da irin rauni na fahimci al'amura masu ɗimbin yawa a cikin bayanan da malam ya tattaro ya karantar da mu a yanzu kuma irin shaidin da za mu ba malam da sauran malaman da suka gabatar da wato matsaloli tun daga farkon wannan karatu zuwa yau za mu ba ku shaida a gaban Allah cewa suna son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin zahiri mu mun ga cewa sun san annabi kuma mun ga cewa sun yi ƙoƙari gurin yada shiriyan annabi da kuma ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shari'a wato akwai waɗansu abubuwa wanda zai burge ka zai ƙara maka annashuwa irin yadda malamai za ka ji tsana mana bayani cewa alƙur'ani mai girma bai bar koyi ba yanzu kaga wannan sashin wata aya ce malin ya ɗauka yi mana bayani sashi ne bai kai ɗaya bisa uku na ayan ba da ya ɗauka yi mana wannan lacin amma ka lura da kiran alkhairai da albarkatu da ilmoma da fa'idoji masu ɗimbin yawa da ya fito mana shi a ƙarƙashin wannan haya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi kuma wani abin burgewa kaga malam an ce zai lacca ne na awa daya amma minti hamsin da biyar yi don da ya sa wani kawo wannan domin sauran malamai su kuri da wannan da sauran dalibai wato gwanintan malami gwanintan malami shi ne ya samu daman da zai iya taƙaita saƙonninsa a cikin iya lokacin da aka ɗiban masa wannan yana nuni a kan cewa malami ƙwararre ne wurin da'awa Sai gaban da za a baka isa minci uku kawai aka baka ta ce ta ainihin minci ashirin da biyar ba saƙon ba zai isa ba to malam kana da bukatun kai ma ka koma makaranta ka fara karantar da'awa dan iya sandan da ke hannun shi kake duka Kin ka ce sai ka samu wata babba daman gaba baki ɗaya tana iya wuce da aka da Allah malamai duk lokacin da aka ba mu in an ce awa ɗaya da rai so kai kokari awa ɗaya da minti ashirin da biyar ka taƙaita saƙonninka dama daɗin addinin musulunci ba komi kake kakari shi a zama ɗaya ba har ma zai taɓa yiwuwa ba ne ka gama da addinin musulunci cikin zama ɗaya ko biyu ko ɗari ko dubu ko zama dubu ɗari irin bayanan da malamai ke yi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa yau babu wanda ya gama tattara musulunci ya bayani ne ba duniya kowa sai dai ɗauki tashin da ya ɗauka abin da ya samu shi ke na abin da kuma ya gajiya sai Allah ya cika mu al'umma sai wannan abin darasi ne kwarai da gaske to Allah ya saka mu malamai da alkhairi kuma a cikin doji banka an same ta aliki ba amma da yake wannan ranar karkarewa ne ta baki daya babu makawa za a samu masu aliki da yawa dai kafin nan zan ƙara yin godiya kwarai da gaske ga wannan masallaci na albarkawa kamar yadda nake cewa masallaci ne mai albarka domin yana daga cikin masallacai na sunna waɗanda suka fara kafuwa a wannan gari namu wannan ya sanya tsakani da Allah muke kimantawa da mutunta wannan masallaci Ni wannan yana daga cikin dalilan da ya sanya na sanya karatu a wannan masallaci da kuma dalilan in ba da wafa'in sadaka saboda amini na malam jibrin balarabe da yake na'ibi a wannan masallaci Allah ya gafarta masa innan dalilai guda biyu suka sanya na sun sanya karatu a wannan masallaci saboda inna fasal ahdi min al-iman yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata baiwan Allah ta zo masa ya miƙe ya girmama ta ya mutunta ta aka ce mun ka mutunta wannan matan sai ce tun zamanin na na Khadija wannan matan ta kan kawo mana ziyara don haka ni kuma in kiyaye wannan kauna da tsakanin wannan baiwan Allah da Khadija kar in manta da falalanta yana daga cikin imani wannan masallaci yana da tasiri kwarai da gaske yana kuma da tsohon tarihi kuma a wannan masallaci ne kusan in ce a garin nan ahlus sunna suka karfafi tafsirin su wanda malam baban tana Allah ya gafarta masa yake gabatar da tafsiri da sauran karatuttuka shekaru aru aru da suka wuce wanda daga bisani kuma malaminmu a dakawar imam muhammadu aliyu ya dora wanda har yanzu ana na ana fafatawa allah ya karba aiki ya kuma tsara musu lafiya sannan cikin abubuwan da ya kamata mu ambata ɗan uwa bisa abdurrahman ya nemi in ƙara ba da hanzarin shi ga al'umma cewa ba ganganci ne ya sa yake zuwa wannan taro ba da wannan mutoci yanayi ne ya sanya bashi a garin kuma ya kasa dawo ya ce lallai isar da hanzarinsa ga al'umma kuma faɗi wato ainihin dalilinsu kuma yana da kyau mutan yi tambihi kaɗan cewa kaga abubuwan da aka yi bayani a yau da waɗanda aka yi bayani a kwanakin baya suna daga cikin hukukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kanmu to ya dace a ce kowane ahalus sunna ya koma makaranta domin ya ƙara gane wani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin waɗannan bayanai nagartattu ingantattu da malam ya kawo mana a yanzu da irin karatuttuka da aka yi mana a baya kuma wannan karatu ko ɗalibi sai ya jajirce kwarai da gaske so ballanta na wanda bai kai mataki na ɗalibi ba balle san su wannan yana nuna mana cewa fa sai mun taru mun koma makaranta jama'a ba dan cewa mu muna san annabi da baki kamar yadda 'yan ɗabi'u suke yi A ce, ai mu ana son annabi muna son annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sai salatin yana da kyau amma idan ka zuru fuskan mutum sai ka ya asibi mu shi fa amma kuma yana son annabi in ka kalli wandansa sai ka yana jan kasa amma yana son annabi in aka ce ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ba zai salatin annabi sai dai salatin fatihi amma kuma yana son annabi in aka ce ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta su aiki da ita sai dai sunan shekunai da waliyai in aka ce a kara annabi sai su ba za su kara annabi sai dai su kara shekunan su kuma wannan duk da sunan ana son annabi sallallahu alaihi wasallam ku kaga abin laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab abin ba da baka bane kariyawa bane kawai li kulli qawlin haqiqa kowace magana tana da tabbacin ta wannan yana nuna mana akan mu kuma makaranta mu ƙara gane annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mu yi da gaske gurin ƙanƙana sunnansa jijinta tun da aƙidojin da ke ƙarƙashinta da aikace-aikace da ke ƙarƙashinta da zantukka da ke ƙarƙashinta da mu'amaloli da ke ƙarƙashinta da zubba da ke cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama iya samun wani ya ce maka ahlus sunna ne amma ko azkar na safiya da yamma ne amma shin din shi kuma an rubuta sunna tak amma ko wurin safe da yamma ne wani ma ya kai mataki na alaramma amma rabar shi da sauka alkur'ani wata hudu biyar kuma a mashin ɗin shi ko a motarsa sunna tak su ne ahalus sunna zalla ba ga wuri amma kuma karatun alkur'ani biyu saboda tsabar rukun sunna zai zuwa makaranta saboda tsabar ruko da sunna a mu'amala in kai mu'amala da shi a yau gobe sai ka jira ɗin mu'amalan ka da shi kuma yana ne shine sunna tak zuciya bata inganta ba bata kyautata ba amma kuma yana ganin dai su ne ahlus sunna tak shi ya ɗauka sunna kai in kana jirsikin istira a cikin sallah shi kenan sunnan manzan Allah ta kare Allah wannan tsananin ta kai hajjiya. akwai abubuwan da suka fi kima jirsikin istira suka fi ta daraja a cikin musulunci irin aqidoji da ibadoji da ma'amaloni. irin jajircewan da malin ya magana yau kasala da ta fada mu hannun sunna yau illi liman ya haɗa sallah sai wani ya zage shi kuma so ne sunna sak ya ki haɗa sallah sallan nan ruksa ne santa ruksa ce har waɗansu malamai ma suna cewa a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam so ɗaya suka haɗa sallah a zaman shi na gida so ɗaya ya taɓa haɗa sallah da ala'ayyar akwai abubuwa da dama yana da kyau mu abin nan kafin ni ka magana ga shugaba na gabaki ɗaya na wannan zama zan yi amfani da dama in ƙara canza mana cewa jama'a musulmi mu miƙe kowa ya je mallaki ƙasar zaɓensa wato wani abu ya tada min da hankali kare da gaske mun yi wannan bayani a cikin kwakwalwa sai wani ɗan uwa ke ce min bari nuna maka misali bayan an yi wannan bayani an yi akwai ban jima'a an yi akwai ban idi amma duk da haka sai ce bari nuna maka wani misali ga waɗansu matasa sun kai su shida namu na jikinmu kenan ka ɗauka da 'ya'yanmu ne 'ya'yanmu ne dai ga baki ɗaya sai kira su su shida bana kana da katin zaɓe ya ce bai shi shekaran wa ashirin da biyu wane ba ni ma ban da shi shekaran ka nawa 21 cikin matasan nan guda shi mutum ɗaya ne ke da katin zaɓe shi ma na wata jihar ne gabaki ɗaya matasan nan guda biyar ba su da katin zaɓe sai na gaban ci mu da yaƙi. akwai abin tsoro a cikin al'amarin nan muna ji muna gani kenan kila arnan kasan nan suka samu Shi mana dariyan kita mun yi zaɓe a jihar nan burin gaya muku gaskiya ba mun zaɓi gwamnatin jihar kaduna na apc a matsayin mun yi da ta duka bane kawai saboda makiya kada su yi mana dariyan itali muka zaɓe ta son 2019 kuma alhamdulillahi kwallon mu ta biya kuɗin sabon to sun fusata cewa to tun da musulmi suna ganin cewa ko da mu kuma za su ci zaɓe to sai mun nuna ma musulmi bayan su da aka mu kai sai mun samar da ƙura'a in ji kirista ke sama da miliyan ashirin da biyar wanda shugaban ƙasar najeriya miliyan goma sha biyar ne ta shi zuwa da kujerar ƙasar nan mulkin ƙasar nan kirista suna ganin za su samar da ƙuri'u miliyan ashirin da biyar zuwa sama amma ga musulmi a gari irin wannan musulunci ya yi tasiri bai al'umman musulmi su je su yi zaɓen zaɓen nan ya gagare su yanzu ba mu zo gaban wa za a zaɓa ba shi muke magana ba kawai kai katin zaben kare abin ya gagari al'umma mu na fahimci malamai kuna da kalubale sosai a gaban ku sai kun rika tasa matasa duk wanda karin shi kusa kun yi katin zaɓe a je kai yau sauran sati biyu a jiki Allah ya gafarta mana Allah kuma ya ce mu ke mu mu je mu katin nan domin mu fito da darajar yawan da Allah ya mana domin musuluncinmu mu ya danne kafirci Allah maɗaukan sarki ya kasu ayyukanmu na alkhairi ya kafar da kurakuranmu ya datar da duniya da lahira a wannan shi ne cikin bayani na kuma zan mika abin magana da shi dr jimail abdulkadir sudani wanda shi ne shugaban majalisar gabaki daya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya tsare ku